الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبتي الله صلاة يتشي بعام تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى يأتي أذكاتون في إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني rahimahullahu ta'ala ne kafin zunuci na kafin littafin wucin yunan na tsafo gobe wuta ko yana tsagunuci 2016 kalendar miladiya idan page 49 mun ga wala awaru dajjal kharijin la shakka fi dhalik wala irtiyaba huwa huwa akdhabul kadhibin wa adhabul qabri haqqun يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار ومنكر ونكير حق وهما فتان القبور نسأل الله الثبات آمين وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق حوض ترد عليه أمته ولو آنية يشربون بها منه والصراط حق يوضع على سواء جهنم فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك نسأل الله السلامة والجواب والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به وصور حق ينفخ فيه إسرائيل فيم وصور حق ينفخ فيه إسرافيل في فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيموتون لرب فيقومون لرب العالمين للسحاب فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والإقاب والجنة والنار واللوح, المح واللوح المحفوظ حق يستنسق منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر فتبارك ربنا وتعالى والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله وقوم يخلدون في النار أبدا وهم آل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا ولا أبدا لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدئ مخالف وقد ضل عن سواء السبيل في جيب عليه تكاتين بعدين أقول من ولا عور الدجال nini aqida yan alu sunna jone ijma'u yan salafu salu jitati bo nga igaga ala waru dajjal bi mana dajjal na jeyen ni na ko kharijun nga tiya la shakka fi zalika shakka da ti ga wunci ba wallahi tiya ba kelo ke shi ma daga wunci ba wa akzabul kazibin nga mai zana zunga nga mai zana zunga mana gaggama na zuci bakan ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi bina na biya labari ga dajjal ga tiya maktubun baina ainihi in ba aka baya gumbo kafara zango ne ga da imani na jikiyo wali ya gbanin dajjal be mun ga ke dajjal mun ga ke a tiya uje ne ne daga inna wa awar dajjal e yen ujo wa inna rabbakum laysa bi'awa dajjal be masukun nga atia fitinu wai biye nuni wai biya alijan nuni amma yana yadda jali gayi da na kirkin alijan na yadda jali gayi a zaba sako ya bugo fitina wuce ko da wani nga mala alibi sa sallam ga kai zaga wa labari ga da jalatiya ya zufu bicin ga lugo su gundoyo ya bugo ɗaya ga fitina tsami aga zato ka zaji na ba na shun mu je mu ya dole be ko kwanyu a ce ya zama ta ga gudar da jala ta mun mala da jala ta ne mu ma da a a ni ke an azuya ba annabi sa sallam musa bin ya sa ba duwa min azabil qabr min ma ma'alum ma ta min fitnatil masih dajjal ko wani ga dajjal wani shiga jiki nan na tunanin da nan ko um zango ci ga ga ga dajjal ga america ko ya bago ya su a inda manyan hadisi ya ga jala cana jala cana yadda jala da ban ci ba yana jala na ga america ngo le ga wuce jikiya nan mun ji daidai da bana ne bisa sallam hadisi da na ne sa sallam ga ne sa ga cin shi ko ji gana ko no alai sa sallam ga ne ma eh eh madiga kiya ko ma'ana ga madima ko ji gana ko ga madima ga maji na maganci suku ga wata cibiyar dorin a shadagun kuki ya babu rumo ji gani ako aka yi da ya rumo a shiga da nasara a shadiya labari ga kinye yabo a shadiya labari ga kiyar kinye yabo a da zarafi na ji ẹ̀zà àti yàzà àwọn wuce rí o dajjal wọ́n jí ba nẹ́kún bábò sinye bu musulmi ta ike daga babu a shi babu, a shi bashi haka tun dimashq a tafeshi sallah su ba shi dimashq a nabi sa shi daga sama wọ́n jí gani ako anabi sashi hadi sallah zumayen dimashq syria anabi sashi hadi sallah zumayen babu zumayen zubo zumayen azimamul mahdi annabi ya sa cada da jalu wa ne ga arif ne jobbani wala ga kiyo ka to da jala tiyana specific mai lauga adiwu e bugu ya zuzu gobe ne da ne ga ya america fahimta an jiki a dia man ga wa azabul qabr haqqun azaban kabari gaskiya yus'alu al-abdu an rabbihi a jin wuce ga yake ce cubu a ga wa gaban rabuka ko wa annabi a ma ke yi wuce ga ya ziya ne biyu wa ma'ana a ga na biyu ka ko wa an dinihi a ke biyu ga ya kiya dini wa ma'ana ma dini ka ko wa yura yura maqaduhu min aljannati aw nar a ga da ne za ce bi shi ne lawu imma aljanna imma enan azaba ya kabari gaskiya ya wakibo sai ci gan annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a arsilu ala fir'auna shadda al'azab en nga sai la zamuci al'anya la hitolozu e fali kya ma gangan da ji lami tu fir'auna la la gu azaba na tagana dole annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ne azaba kabaru sai wala nuziqannahum min al'azabil adna duna al'azabil akbar ya la'afin azaba ta canji kame azaba wuce kunan azaba ta canji na azaba ya kabari azaba na a azaba ya babu alkiyani Allah subhanahu wa ta'ala ga mana rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan don kawo na shuruhu yau malkiyamati amma, sannan ga fanke ti fahimta lugwanin wale rayuwa pinkici a ma'anoki fa alkiyani yabonci sashe mai jin fasarar aya na ga shi san don ka babu na bi ma'ana a ajiyar azaba kabarin kuyo ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ista'idu billahi min azabil qabr e ba tsari da sako daga azabayan kabari ko wallahu ala e buga azabayan kabari gaskiya amma giza ga kabaro ga man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ابن النبي صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في في الحياه الدنيا وعليهم ngam malalita fi al usul salasa salasa ngam mala lita fi lita fi al usul salasa non wayo dikiyo kalu dan wayo man na biyuka mani ma dinuka litoci wayo ziya na biyan wayo iya ne wayo karkashe man rabuka kwali ga anuwa wai tauhidi gutata tauhidin rububiyya tauhidin al'uluhiyya tauhidin ta fatin gaji ga ga da bagon amma ya tauhidin ma na allah gaji halitta ya sama gaji ta ya kiyo ga ya wuzo ga ya da zarayo ga ya za su kyau ko nga wumulito da sauransu nga biliyo nga kufiyo nga kirariyo ba ta Allah nga jiyan nan Allah lawul khalqu wal amr tauhidin al'uluhiyya ganci masu kun ibada ɓata feci ngan wuyewu. kun inna salata ga sallah ne wani suki to ya zai ni wa mahayaya to rayuwa ne wa mamati to ajali ne lillahi rabbil alamin Allah ne jani ta kwata na ga jikin ga gawo yawo wane bayanin nan addu'a bai zo ba addu'a da ceci za ta alta fas'alillah ko ga bayo ba da sako me wawo me waji me waba me wayi ko me wa nasara me wa aljanna me wa lafiya me wa gusa ba da sako za ta alaka ibadi an yi fa in inni qaribun ujibu da'wata da'i za da ani sai daga ya kiza yanzu yi kito ci wa alallahi fata wakalu in kuntum mu'minin sai ga ya ya da ke gafe mu'minin ko wa alallahi fale tawakkalil mu'minin sai ki ga mu'mini ji sai ya kiyo sai daga baza in ba sai ci ko wa bu ila rabbikum wa aslimu lahu eda ba sai ki ne mai lakpa mai lakpa sai to jeda wa jizdada ya ce ci wasjudu lillahi jizdada ya ce ki wa budu ya mai jibu ta yi buji ko taimako wa taimako mai ce ci iyaka na budu ko iyaka ne sai gama la ni bisa sun sai ga idan sa anta fasta'in lillah ko ga wa taimako wa taimako gangani ne ce ci wa ne ga al-islamu al-imanu al-ihsanu e buta ta na maratibu yo da babu maratibu ji ne buta ta da na fukin sai ci buji wa diyo musulunci mu ta ce gutu wani shahada shahada zuwa jibu ta bi gaskiya na sai Allah nima wuta annabi Muhammadu mai tuci wala sallan kuwa yi tuni wala zakawaya ko wa fiyazu wa luwaji arkanin imani mai gutuwan an tuli na billahi wala imanu ji bace ci ko malaika ti oloji malaika ji ko kutu bi oloji na litati ji ko rusu bi oloji na tuti ji ko liyo min afi o oloji na fali kiyami wal qadar o mulai ma ni be qadar al ihsan de martaba ko gai an tabu da Allah ka annaka tara wa jibuta ya ce ce waje ne fa illam takun tara fa innahu yaraka kaga wani ce ce a ce ce waje ce ce ce ne wai wale ga na tsaka ya wato to la imanu inda tawida ala asma sifati sunan tsaka ya ce ce Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar sunan ke bata ya ce ce wala imanu dinin sifati ya ce ce da ne wala imanu dinin ce ce wagan kada ya Allah kawai mace su jadi nika sun zaune sai ke jiran ya smau ta hawara kuma ce ce ne ye allazi ya raka hina ta kuma ta kallu buka fi sajidi ko ce da iko tiyan don da inna Allah ala kulli shay'in qadir ce ki je gwe yadullahi so qaidihi ce ki abi fa alkiyani wa ja rabbuka wal malaku saffan saffa ce fa ce ki mabainin bi yana ndoro min ya ni sojuwa laisa kamithlihi shay'un wa samiu al-basir alilan mai bainu wa ga fikibu kawai na lafi masu fata yadda ya bani wa ga fi karkashin marar buka ko so wane ga ka kuna man na biyu ka na nabi ga annabi mu da sa mu ko umar maka ko nungu ya shi ba ne ko waje annabi ajiwayi ko da maka wani dawo ya go gute eyaguwa ɓata ufe ji dawa na tauhidi zuma eyaguwa wucin isigaji isra'i ko a cikin da nasala ji wajibi ta ekigo na mu da makawaci kuma abuwa wuta yana wajibi jira shi madina a dini maguni a nema kuma tilakun dinakun wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ko wani ga ma ce gina gan ma dinu nuka ki adini yau wale ga adini yau e mutum kuma ga alistu islamu lillahi duk bi tawhidi ko walin ki yadu lawo bi sai alistu islamu lillahi duk ta tawhidi ko walin ki yadu lawo bi ta wal khulusu mina shirki ko walbarati bara'ati min ahlihi musulunci rai wala ka to ya ce to lan wajin ke ce ko wọ́n ń jẹ́ lọ́bí tọ́ àwọn ọmọlámi ojú sọ́kó ọmọlágọ́wà ṣírkà ọmọdé ọlágọ́wà ti jẹ́ e e. di ṣírkà ní wà ní ẹ̀yẹ́ méjì bẹ́ẹ̀ ní òfin nígbà púpọ̀ lójú oṣù lédè ìyá àlù túrú àtàlàtà náà ńgá lóun dé yi ti ní táàbí ti ẹ̀dẹ̀ gbogbo ẹ̀ àmọ́ òun dé múlímọ́ ti sára ní ẹ̀rọ àmúdíkì náà àmọ́dí náà táàbí òfin òsàlàtà gáàjẹ́ lóun tọ́lẹ̀ tẹ̀wé ìdíjọ́ gáàjẹ́ ló kọ́ṣẹ́ à ń sàjọ́ da ìjẹ́ lókè òfin ìdí nìyí fúlámíọ́ wai yura makadu min aljannati aw nar amma la da na za wuza ya kabaro babu yi da nawa aljanna bo babu mai da nawa yana bo ala wuza sai su luba yi ne wangi lama laman doci kwani ga wal qabru rawdatun min aljinani aw kufratun min kufari nirani in yaku khairan fallazi min ba'dihi afdalu inda rabbina li abdihi wa in yaku sharran fama ba'du ashad wailun li abdin an sabilillahi fad ga wal qabru kabari rawdatun min aljinani ba tuyoyi ba ta aljanna aw kufratun min kufarin nirani ko magushe min gushe in yaku khairan ga alkhairi za ne kabar bo fallazi min badihi yana da yin gbogbo kabarin ma na alkiyani wani alkhairi ne ba an ma na aljanna da alkhairi ga wani ya ku sharran amma ga shere ya ka bari bore fama ba da a shaɗu wani bai da yi ɓoro wani mutane shere ganin tun ya kabaro wani wailun ya abdin an sabi lillahi sad sai ya wailun tabbatu ya wuji na zaji kan daga yi lafiya koyan ceci nan allah kiyaye man wa munkarun wa nakirun haqqun munkar da nakiri gaskiya wa ma fatana alkubur yagu ba ba na masu kuma yi zai ja ji su tuna kabaru a can maza shi ne nan nas'alullah sabata ye ba da ceci ceci ya yi cikin ɗe a gina ga kabaru ceci lugwa ile jawan gidiya uyo ko lawa haudu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam haqqun ya haudu ya bi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ma'ana edu bana da benu ya alkawtara fi kwalikiya ne gaskiya إنا sayna الكوثر fasalli لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر abtar جي جنو gano ya haudu صلى الله عليه وسلم طوله مصيرة شهر إقاو ويزدان يطاني وعرضه مصيرة شهر إبيوما ويزدان يطاني نوما أشد بياضا من اللبن وما جبوك وغنوانوا وأبرد من الثلج وما كي أجيبوكو ga kankara wa ahla min al'asal umamma ga yafu ki zanuhu ebole ke bo ko bule da ga to mu wuce ki ya alkawsar fa alfiyami na kanu jumi samai to ya so to adadi un kusan in do sanye un sanye un sanye ne ke sama wannan man shariba min sharbatan da mu fiye jinina la yazmu bada bada wa kala wani wasu mu gobiya sai ki lugwa idi fi fa mina gama la ne bi sai ga sabe ga isbiru ya kuriji hatta talqauni alal haudi har ta kuma ya gumbe me bayan al haudi wani amma ya ga na al barbari la ga gusharu sunnati wa ya kuli nabi haudi ko illa salihu ko haudi ya nabi salihu mai dir'u na katina ya ga haudi ya salihu dir'u na katin wuce mai ji bayani ga ga wuce mawdu'u yo ko ji gani ko wallahu sai su gina barbari to mai sunai kenan nga taridu alaihi ummatuhu aluma ne bisa sallam a bifin wayan alkausara wuce wannan wani ya fi ya rabu da biha minuhu in wadda ya fi wani ji a bifin wani nole zanwaci ga bai fi ya ne ga a bifin waya alhaudun nan a ga zanwaci yan a nabi ta ce ga ummati ummati aluma mijoni aluma mijoni a ga nyama a cagani daga innaka la tadri ma ahada su ba daka yi da yana so ya zuma obuna baddalu wa gayyaru na waje wajajiri zo na kungiyar sunna wa zanga ci bela mutu a bidiya zanga ci sai da jin zama na yanzu di bidiya ji a yau bidiya ne gwajina nan muhammadu alkhairi ka vundunili vundunili tsara vundunili wunda ba a na ga a ji tsatanin bayan nan ya ji da yanin bidiya ji alkhairu ko ya jadi na nan mudu ba ebo na sokwa adini gumi zane ya ji bidiya na gana adini la gumi ebo na sokwa ga aliyu ma kuma tulakun dina kum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ya adini gumi ayi sokwa ga gaskiya ci nan ina e, ga da zuma gaskiya ne ya yau zan da ci magana ce le in gaskiya da na tosun da kuma gafa ma za ba da haƙƙi illa dollar da yadda mazu mai gaskiya ba sai fiye sai ƙirji ko zane ke ji bidiya ne ya wuce na ya ji bidiya da adila da masa ko ba ne allazi na zalla sayum fil hayati duniya ko zane ke zane ke da fi jo ne tsatan wani jiki wani ya ne ko ya na nan yusu na suna a suke ne ya fi kirki ga eh, a yalo da jijiyan a cikin gane ne. Mini yin annabi sa sallam na kullu bid'atin dalala bid'a bata yiro mana bid'a bata wuliya da suna adini yiro sanan mai jin bid'a ne gowa din madalla da wanda maji gyan wani ne no bani salatu fati ji salatu tunna jina ji salatu nari salatu mishishiya salatu bishishiya salatu dai ne iri iri salatu ta an doro kando na ajiyar ya dila da nawa dai ba su kone muna nan mamadu jinna wa khairul hadi hadi muhammadu ba wani da alkhairi min ba wani annabi sa sun sallama kai kai wuce ili lauta ga to na ji ga to yin zamu shi da nan ya annabi da nan zane wa annabi da ki son wajen ji annabi wajen wato zan wuce na ji a daga alhaudu a cha bin wa alkausara chanin ya lujo bidiya na sai sai ga ki da jami'a mutazila murji'a khawariju maturidiya asha'ira rafida ja'adiyya buhaysiyya, barhaniyya zaidiyya yazidiyya bata siraku gwaji-gwaji ne bata a nan yi sa a salin wasa tattare ku umarci a lumun gagari na salatin wasa na shirka da 73 kulluwa fi na da ɓasu fi nau illa wahida sai muke ta ga kiyan wuce to a nabi gan ma ana laili yoma wa hare na wanda sabi a nima a sabi wanda ta ci wani ebogo ya zuza gusa na nabi sabi riga ta ya ci wani wa malam ya kun fi a rafan waje a bihi man ba'dahum rudda bal zujir yana ɗaya zamani a nabi ya zamu ci da ya zuma goyi nan a ga hanyar da sun zamu ce bal a ke na to zamu ga ka'amu na kara jiki mu na ke ji da yin wuce ma man ga wasiratu hakun ko sirai gaskiya bandara sirai yudau ala sawa'i jahannam eh. a ga bandara sirai ta taci na taci eh asiratu ko mm. ratu hakun sirayi gaskiya yodowa ala sawa ijana ko ta ta tafi eh, ne ji annamu sai mulwa alayyin na su yi zai ci agogban da rasu rangan wal jannatu min wara izalika idan yi maga agogban da rasu rangan kaga a dila da ni janna gancin nas'alullah salamata ya ba aminci da sako wal jawasa su kuma lugwa ne fici tu lafiya mm-hmm. ko? Fale gan sirayi gaskiya ko ibina Allah subhanahu wa ta'ala gan um bana Allah subhanahu wa ta'ala ga wa in minkum illa wariduha ko kana ala rabbika hatman maqdiya ade da da mine ba su ga da bandara saran gobe eh yo na ce ta kani ne thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimina fiha yusiya zai dai da sun fit na tsoci ya zama ce gaba wuce ga zalimi ya fi na tsoci goyi ta e da zango ci agugban da rasu ranar ke kyaɗe ya bani zango ci agugban da rasu ranar ke sama zonin ranar ci agugban da rasu ranar ke na doko bici nan ranar ci agugban da rasu ranar wafe bici bi zango ci afe shecice zango ci afe gbagba zango ci ga dagubo zango ci nga kodegi wujaya deji nga kodegi wujaya deji mumini shi ya ga yadda ta bandara su lambo a daske ya tsano ruhun bainan aidihin da biya imani amma munafike shi a ga yadda ta bandara su lambo sha bayanan a daske ebo ne ga su alawo ga ya yi mani ji ga tufta ce bandara su lambo cikin wasu yin munafike shi gani mumini ma dai gbura ba ta sai ga mumini ga unzuru na ya kayi naktabis min nuri kuma bai bi su haske mumini sha gana kai lardi uwara akum saltani su nura ya sa je ba da zuma ya gaje ya dai je da wa haske ba ga ai gaye na gaskiya ci ne ci magwa sai ki alugo ya da mini munafiki yo mu man ci ga ye ba da ce ci ce ci ga igwa sai ta zo bayi ya sai ta yi da yan shi shugaba ne da banda rasu rayu gobe amma wa da giwa kila ga ga zaba kabari ni ma kabari munkar nakiri haudu annabi sallallahu alaihi ko daga siratu mutane bata ce fili ta fi akida bu in eh, la ce tu mas'ala na je ne bana mutazila shi ke da mas'ala na jiya a ga mas'ala na ba an kare wato a je daga ga yanda idan zana lagun kabarin kanu da dutse can nuci wani wuce hugo wa magan a saba kabar da umaliyan na ya wa magani ma kabar da umaliyan da ya ci ya jikar ga wani yau nole mumini a eh, tuwa ya bi yu'minu na bilgayi ya layi ma ji bilgayi wa yi kai muna salata wani ma raza kana hom yau fi kun Allah wa man ga wal gaskiya ko to zanu bi alhasana to sayyi'at na ni zanu cin ga ga da ya yi tu kirki be ya je da shi wani kama ja a keminu be an kama sha allahu an tu zana bihi keminan ga ba sai ci ga ga da kinwa mawazi na mawazina alqis su tun da gangani bi adalci kamar sakulat mawazin zanen sun ga alukina a wata dalijan nan? ko wa amma man khaffat mawazinu zana matsu kun lu ya su kun waji ke dan Allah kiyaye mu e bogo sun wada bu fa'al kiyami annabi sa sun ya kalimatani hat kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalima guba da ba umfangin taro umaru ɗin tsuwo ya tsura ma ne mai ba kalima guba wance kalima guba wance magana su ba na da amri su ba na lahi al'azima ko ya bago tsuwayi gaskiya na ga adon tsuwayi fuwayin alkiyami na church lugwa tsuwayi lushe church fadin ne da cice shi man ga Wasuru suru haƙƙun ko suru mai gaskiya ko gaskiya yan fuku fihi israfil mala'ika ne ga israfil na ga bishashiwo sai ya mutu halku ko alita ci ga jihar jeli summa yanfuku fihi al-ukhra ko in ta ke yace da shure sai yakumuna li rabbil alamin a ciga annaki ya suka jali ta bata na lil hisabi ya buwa jan wa fasl al-qada'i amala giga ladan yato eh e gagbe ne sakani alita jona ma na ce caji sakiya ko wasawab to ladaya wal iqab to azabaji wal janna to aljannalo wannan to yana lo wale ga manna ji taki ke littafin nan manna gan a shek as'ad ibn yahya a zakari na zan a disi na ta zuwa ci gan da na dafe kafo na ga israfilu na amma dokun don doyen manji ajin a ya ga israfil ga yi zawucin dan sashi wato ga yi jima'u da bake da zana da su suka fona ga yi israfil wani ga da tafsiri al-imam al-qurtubi da fatul bani ibn hajari wa la bayani bi mo ammo e kiya e ga yi jima'u wace wal ilmu inda Allah so wale ga suru da jike a da fi suka fosa ya kamar fi samawa ce wal ard illa man sha Allah a take ya da fi biyu sun ma nufi kafi ukura fai za hun kiyamun yan zurun a take laki ɗaya e wa ne gan ya e zula imanu jibi a suri biya a gafi da fiye na sai kiyo na sai gaskiya wallahu alam wallau il mahfuz Manga man ga lawul mahfuz gaskiyo to yuskan saku min wa amalul ibad daga lawal mafuz gabo ya jikin eh, ku eh, kada ya tiyan wushijo lima sabaqat fihi min al maqadir wal qada ne na shi zaliani tiyan yana ce ta ka ga wade alita jina wa le ni na nan lawal mafuz gaskiya al qalam make gaskiya nun wal qalami wa ma yasturu ko yanduru ɓata na umbalawul mafuzo inna zalika fi kitabin qabla an nabayana zalika ala Allah yasir ma faratna fil kitabi min shay al kitabu aya na mai jin fasala gon ga kiyo ngai lauhu al mahfuz kuyo ko ya bago yandoro ma ba lauhu al mahfuz Allah wa nan ga wal qalam haqqun al mai gaskiya kataba Allah bi makadira kulli shay na alkalam ya ce ta makadira yin doro na wa ahsawu fi zikiri sai ci mu da kangi ko wanda babu wanda kangi unki kaci balal mafuzo fata baraka rabbuna wa ta'ala ya buga wannan gaskiya dai washe alkalam a nabi sa sun wani ma khalaqa Allah alkalam ko ya na Allah ka ne ta wujina alkaram kala la uktub ga ka kala ma uktub ga kina ka na uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyama kai na jadi faruwa da fal kiyami na o do manya sunna shi jin bayani man ce do ya ce shin kin ya na Allah ka ne ta wujina shin alkalan yo kashi al'arashi adai man ne jin bayani ga al'arashi yo nan amma dai man ne jin bayani ga alqalam yo nan qala sharayin ibn hadil izzi alhanafi na wajiya sharhin ya alaƙiratun tahawiya nan alamu bayani bai ibn qayyim ma sashen littafi da sake badal fawaid illa min fa mas'ala na nan ko ji gane ko kam wa shafa'atu yawm al haqqun yagwa ta fayali kiyami gaskiya yashfa'u qaumun fi qaumin jama'in da ci shi a tangwaya jama'in da ci shi fala ya siru na ilan nari agagwa tanzan da ci suku da na ji ma tangwaya na can luna wai ya kuruji kawun minan nari ba da ma da haluha zan wace ma fi na buwani a ta tangwaya a shiga za wuce kuciya bayan aganda na buwani na allah kiyaye mu bi shafa'ati shafi'in da gwatan yadda ya ja tangwane wai ya kuruji ko wa ya kuruji qaumun minan nari bi ba da ma yulbituhum fiha ma sha Allah ce ci maga zamu ci kutiya daga yana da rama ya ce ci bayan a lokacin da ci jifiya na buwari nan wa qaumun yukhalladuna na nari jama'an da ce madambo na ga kudana a zonto da adawa da gidan nan abadan wa mu alu shirki a kai zai cutacin shirka maji tuba na. wata kizib da zai ya tuci daga mana ne wal juhudi da zai yi jiman da tuci da ceci nan wani kufuri billah ya zabi da zai yaji yi yin da ceci na. wa alaikan aqidan alu sunnati wal jamaa jo ayi majiyan bi gwatan ko ya gwatan gaskiya zane maje zuniya ca tangwanin ceci manzan da biya shuwa inda hu illa da iznihi za daba na tangwaye ta yi ceci na sai da izini ceci amma a tangwaya za sai zane ceci gajin yarda da yi wala ya shuwa na illa liman irtaba a tangwaya za sai zane ceci gajin a tangwa sai da ceci ga jiyar da gangani da yi nan sai ci ma ke jiyar da bai zana su ga da tauhidi ci mai yi musulunci ko illa man shaida bil haqqi fa hum ya'lamu sanna ga bi la ilaha hu mai bi ilimi na e bogo wa le shafa'atu gaskiya man jima ji bayani ga shafa'a ga guba ada shafa'atu musbata amma da shafa'atu mansiya shafa'a na aji tabbatarwa na amma shafa'a na asiya na kafiriji ko mushiriki shi na sha su ɓete shirka wannan zamuci shi wa matan fawo mu shafa'atu shafi ne ya gwata ya zane ta gwanin wa biki an wajen amfani ngo ne na tayar yau manfiyo shafa'atu musbata ga ci wasu mutu ci shafa na ayi tabbatar a zai lokacin kabayiri a mai da tauhidi da kuma fabi a ci madanin ngo ne a biki a tangwaya zamuci ya gaji yana zamu ci wasu mabbe onda maratu na manji bayani kiyan zamu ci wasu alubu wasu lokacin zane ko so wale ga da shafa wuci ko yau wa minan laili fata hajjabi na filatan laka a sa'an yi ba saka rabuka makaman mahmuda a da shafa makamul mahmud na aluba ni da adam gudu tangwa a ta waga taluba ni binu waga taluba ni ibrahim waga aluba ni musa waga aluba ni bi wa waga a jin ba ni da sallam in ta ga ana laha ana laha ta ji da ci karkashin alala ce ce ko a shaba duk ɗauki sauto ta ba gaya wai washfa ka shafa wa ga a tangwa ga jikiyar a da yana ba wannan jirawa ba lai ga mini ya gwata wani masu kuma gida kan gida tangwa na jami'in hajjali kamajin daligina alkur'ani ma tangwa azun ma tangwa ko waliji ma tangwa da kirkiji a tangwa ba ta ne masu kuma sau ga tauhidi jini tabbatarwa ko zane shi magano na ya tiya na ya yi zai ja su ke te shirka wuce konin ko kafirci wuce konin ko ko munafinci ya fi da wani ku ne ce fari inda munafiki na fi darkin asali minan nare ko mushirki masu kun kuma hun bi na minan nara ya zunda daga yana wal ilmu inda Allah man ga wa yuzbahu al maut yawm al qiyama bayna al jannati wan nar tutu aguzu efoya al kiyami tsakaniya janna gangani dalili ganna ga hadisa na bisa sallar na gayi wuta bil mauti ka hai a ci kabishin amla a lasu su ga falik ya yi doshin nan guri wadda yana ko da munadin sanai ba shi na cayi gan ya ala jannati ya gina aljannaji ibu na wayan zuwa na shi ya ci ne sai kuluna sai kula gan har ta na zan bai ɓe na ɓe kula na'am eh, su shiga da nan wa kulluhum kadra aw fata a tsaliye summa yunadi summa yunadi a take ga jiga ya alam nar ya ginaji fa yashra'ibuna wa yanzuruna a cashiya a cacile faya kulca ga har ta nifuna zan bai gida ne gene ne faya kulna ta ga na'am eh hadhal maut ajali ga dano su ga dano wa kulluhum qad ra'aw ba ta amaliye fayuzbah a tiga su tuzu sun mai kula shagan ya ala jannati huludun falamut ya gina da jannati ya daibu ya cewa wa ya ala nari ya gini na shi ma huludun falamutu ya daibu ya tuma suna sun makara'a wa zama yau mal hasrati idan kudu ya al'amma wa mafi gaflatin hadda karshen aya wuce shi wa aliyan bayani wadai bayan da wani tiyan

da sauransu amma da ga tafiye shirka wuce ko da kafirci wuce ko da nifaku ce kadi a ci jiman da nan bamu da majiman da zai ci yanin ba hun shi ga lona ya ji kiyan a ya ci ya biya ya bago tutu da udani kiyami ba ya ga bo tutu dan wal ilmu inda Allah ban ga wa kad khuliqatil jannatu wa ma fiha lalle a kika ya aljanna jibiya na shi bane wa katin naru wa ma fiha amma ta yi na ji gangani da na fi bane khalaqahum Allah azza wa jalla sai ta yi tayi da bi na ji suma khalaqa al khalqa huma cali ta ali na ali tayi ji azan lokaci ji na jalu azan lokaci ji na jalu nana la yafni yani ina e zali janna ma za wala e na ma fi ma abadan ina mafi e aljanna bi ina wa ji an wa zuwa har abadan abidina yana wagan yana wagan ba abin nan suku go a jirar jaya jami'a shi jami'a na shiga aljihar na gazo yana maga azo na wal iyazu na ko na dabani uiddat lil muttaqina yana madabani uiddat lil kafirina yabo ga le ga ando waji an shirin jiya shirjiya ba babuji number two ebe na ma ga ena wu idet lil kafiri ne nan wace lawo ga ga na gajin zunubi mu kafiri kafira na ko be jin azaba an ga ba sako jin azaba ku kufa biya na rai ko ji gane ta da dai ganci masu kun wale ga na zai ena ma za ko bai ne ta jamu butadi'un abikin bidiyar rabe da la hujja ga kula shi wa bai au zindiku kuma zindiku zai zindiku da na ji imani da ceciya wajen biya na muhammadu ya wajen biya dini ya musulunci ya amma wanda ya lau gan wuya aji na goyi gugu na gaskiya da ba na zai ga kiyar zai ga zini kuma na munafiki ko bi qawlin lahi tabaraka wa ta'ala ba an bayan su wa kullu shay'in halikun illa wajha yan doro ga aji halaka in ga ke fiskan gana a da hujja cide bago aljanna gazo na na gazo wa bi nahwi ha zalim mutashabihi alqur'ani bi na shi daga yarin nan ne mutashabihi alqur'ani na fa kullahu rajulun kullu shay'in mimma kataba allah alayhi fana yanduru min yana ce ci kagun gazo na ko wal halak bene ce ci kagun gajin halaka ne hali kun halaka wal jannatu wan nar khuliqatan lil baqa'i aljanna bi ene ma ajali ta je boy a dabu shulo lalil fanai ajali ta je ala zuwa wala lil halaka majali ta aljanna bi ene je bulu jalaka ba ko ma min al akhirati la min ad dunya aljanna bi ene al bu da wujin jaba ko wal hurul ilm inda gina aljanna jimane je gan hurul ilm na la ya mutuna inda qiyamis sa'a a janajin kafin na gaji tashi kiya mana wala inda nafhati amma ke janajin kafin na gaji fiye ka funa wala abadan da yana na tabaraka wata na halaka hunna lil baka'i na lil fana'i e ibn allah jani tajin e ya bin a dabon jebo allah su ba wannan ya tub ala himna mauta sai shi maka jini ta ca ba famman kala duk lafi zalika wani gaga gwamnati na aliyan na banan ko a mubuta biyu dan bidiyar zaun mukhalifu na فقد ضل عن سواء أن انما اجي كي يكون برولوا والعلم عند الله وبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظ اليقين من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر فقعت تجاب والإلم عند الله سبحانك اللهم بحمدك شر أن لا إله إلا أنت أستفقعت وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله